يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا ta asabar ɗaya ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardar allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani suratu tauba wato suran tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta arba'in da ɗaya wato ayar da allah subhanahu wa yake umurtan dukkanin wani musulmi idan bukata ta taso aka kira sa domin neman taimako a wurinsa ya ba da ransa ya ba da dukiyansa ya kuma ba da ainihin lokacinsa saboda Allah subhanahu wa ya baka dukiya ne a matsayin ka na mai gadi Allah subhanahu wa ya yi ka musulmi ne domin kasar ni'imar da Allah subhanahu wa ya maka sannan Allah ya baka rayuwa ne kuma zai tambaye ka akan abin da ya baka rayuwa shi yasa yace a can wurin inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به a don haka yau insha Allah za mu tashi kan aya ta arba'in da biyu wato ayar za ta yi mana bayanin kaɗan daga cikin sifofin munafikai domin mun karanto a can baya a baɗi kenan ko ko a bara an karantar da mu cewa wannan sura ta tattara kusan alamomi sama da ashirin da biyar waɗanda ake iya gane alamomin munafikai da shi daga ciki shine misali haifar da banna a cikin sahun musulmi sannan daga ciki shine idan aka nemi su ba da taimako ga addini ba za su taimaka ba sannan idan addinin ya yi ninkaya ya ɗaukaka ya samu nasara da ta goma shi, babu wanda ya kai su jin haushi a duniya to duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ya koma ya yi sulhu tsakaninsa da mahalicinsa subhanahu wa ta'ala domin akwai birbishin alama ta alamomin munafinci ta tare da shi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari daga kasantuwanmu wato a cikin munafikai malam bismillah lauki ana arata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قريبا وفكرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin girma da kuma falalan jihadi a cikin addinin musulunci a don haka shi yasa mai aqidatu tahawiyya yake cewa wal jihadu madin wato shi jihadi abu ne mai daurewa har zuwa ran alkiyama sawa'an da nagartattun bayi ne ko ko a'a da bayi ne waɗanda yake ba nagartattu ba jihadi dai babu wanda zai ce jihadi babu shi a cikin musulunci sai munafiki sannan duk mutumin da ya karyata jihadi a cikin musulunci wannan ba musulmi bane akwai daga cikin kungiya wacce suke dingina kansu zuwa ga islama suna cewa jihadi yanzu duk mutumin da ya yi sama ya saba ma Allah subhanahu wataala domin jihadi ya tsaya ba za a yi shi ba har sai mahadi ya bayyana kenan sai ka tambaye su shin abubuwan da suka gabata lokacin da mahadin bai nan na aikin addini shi wannan aiki ba za a kira shi islama ba kaga wannan fahimta ce gurguwa ya tabbata a cikin sunan abi dawud rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce jahidul kuffara bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaƙi kafirai da dukiyoyinku sannan da jininku da kuma bakunanku waɗannan su ne kafofin da ake iya jihadi idan kana da ƙarfin kai yaƙi da jininka kai idan ba ka da ƙarfi da za ka yi da ƙarfinka to ka yi da dukiyarka idan ko ba ka da dukiya ka yi da bakinka ma'ana ka yi farfaganda kamar yadda kai ma ake yi wa addininka Allah subhanahu wa ta'ala mana wannan bayanin in ya yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun don haka mutumin da zai farfaganda yayi bayani da bakinsa domin addini ya samu tagomashi ya ci gaba shi ma yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka yi jihadi kai ba ma mutumin da zai je yayi jihadi ma misali da kuɗinsa ko da lokacinsa ba mutumin da zai baiwa wanda zai yi jihadi abin da zai yi jihadin to shi ma ya jihadi domin ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man jahaza ghaziyan faqad ghaza don mutumin da ya tattali wanda ya jihadi shi ma ya jihadi kuma duk mutumin da ya ba da abin da mai jihadi zai bari a gidansa domin ya fita jihadin shi ma ya yi jihadi ashe kenan kun ga jihadi yana da girman matsayi a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa ya tabbata a cikin sahiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man lam yaghzu duk mutumin da bai yi jihadi ba wa lam yu'addis nafsahu bi bai taba zama ya laburta ma kansa yin jihadin ba to falyamut yahudiyan aw nasraniya idan ya so ya mutu ba yahude ko ya mutu ba nasari duk inda ya ga dama ya mutu shi yake da matsala a wata riwayar kuma duk mutumin da bai yi jihadi ba bai taba zama ya laburta ma kansa al'amarin jihadi ba mata mitatan jahiliya in ya mutu to ya yi mutuwa irin ta jahiliyan farko kaga ashe kenan jihadi yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala yana da matsayi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ya ce anan waɗannan mutane suna kawo uzurruka da dama law kana aradan qariba kai da dai ka ce wata ganima ce da za a samu a nan kusa da ka ce wani tagomashi ne da kuma romo na duniya wanda za a samu wa safaran qasidan ko ka ce da wata tafiya ce ta kusa lattaba'uka da waɗannan mutane sun bi ka saboda uzurin da suke kawowa inna buyutana aura wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firar ya rasulullah gidan mu ba kowa Allah ya karyata su subhanahu wata'ala ce ƙarya suke yi ba wai gidan ba kowa bane ba wani abu suke so ba face suna son su bada bayani suna son su gudu sannan kuma lan yanfa'akum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qat wa idhan la tumatta'una illa qalila idan da za ku bada bayan ma ba za ku je a yi jihadin da ku ba gudun nan da kuka yi da kuma hutu da kuke nema ba zai amfanar da ku ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sahiha yana ɗaya daga cikin manyan zunubai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala at-tawalli yawma zah mutum ya gudu ya bada baya a lokacin da za a haɗu da makiya a lokacin da za a yi fito na fito da waɗanda ba su ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala laifi ne babba law kana aradan qariba da dai wata ganima ce a kusa wa safaran qasidan ko wata tafiya wacce yake takaitacciya lattaba'uka da sun bi ka walakin sai dai ba'udat alaihim shaqqa zangon tafiyan yayi musu nisa saboda suna ganin ba za su iya wannan tafiya zuwa ga yakin Roma ba suna ganin tafiyan ta yi nisa wasa na billah da sannu za su rantse maka da Allah ya Rasulallah lawai sata'na wallahi da mun kasance muna iyawa la kharajna ma'akum da mun fita wannan yaƙi tare da ku Allah ya ƙaryata su yuhlikuna anfusahum kawunan su suke halakawa ba sani ba wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa waɗannan mutane maƙaryata ne cikin abin da suke faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa wasu daga cikin munafikai waɗanda suka zo suka yi masa ƙawanya suna kewaye da shi suna bashi romo a baka amma zuciyarsu ba ta tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya masa bayani a can gaba yana cewa wa mimman haulakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum akwai daga cikin wasu mutane daga cikin wato ainihin layuka daga cikin mutane na madina da kuma waɗanda suke kewaye da kai annabi wato munafikai ne kuma sun doge akan munafinci kuma wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala duk annabin da Allah subhanahu wata'ala zai aiko Allah bai taɓa aiko shi ya sanya kowa ya bisa ba a'a sai an samu mutum jinsi irin uku suna tafi da koma wani irin annabi ne Allah ya aiko su wa ta'ala akwai waɗanda suna tare da shi suna tare da da'awa za su ba da jininsu da lokacinsu da ƙarfinsu da kuɗin su da gudunmawarsu. su akwai waɗanda kuma yan ba ruwan mu ne in dai ta ruwa rijiya in kuma ta yi tsami ko wari salga akwai kuma waɗanda su za su yaƙi da'awar ka'in da na'im duk inda za su yi wurin ganin sun yi zaizayi da awar sun mata zaban ƙasa za su yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanci irin waɗannan mutane a lokacinsa don haka su ne in za a fita jihadi ce a saboda suna tunanin ba za su sami wani abu ba yaya zan kai in ba da kaina a inda ni ba zan karu ba sai dai a karu da ni don haka sai su dinga tallata ma junansu yaya labarin jihadi zaka fita a ina da uzuri yaya labarin jihadi zaka fita ina da uzuri irin wannan ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya ga sallar isha'i sallah da yake tana ɗaya daga cikin sallola guda biyu masu nauyi akan munafiki sallar asuba sai kuma sallar isha'i sai ya ga mutane ba su halattan sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi laqad hamamtu da ni na yi kudiri in sanya wani mutum ya jagoranci sallah sannan in bi gida-gida na waɗannan mutane da ba su halatto wa sallan isha'i cikin jama'a in banka ma gidajensu wuta ya kone kurmus annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa law ya'lamu ahaduhum da wani mutum daga cikin su ya san annahu yajidu azman saminan ya san zai samu wani bargo mai mai kwarai da gaske aw mirmatain hasanatai. Koko ya san cewa zai samu kofatan saniya koko kofatan ainihin tinkiya la shahidar isha da na tabbata cewa waɗannan mutanen da sun halarci sallar isha ashe kenan yana ɗaya daga cikin alamar da ake gane munafiki shi har kullum ba zai bada ba sai dai nemi a bashi ba zai taimaki addinin ba sai dai yayi kokarin tsatsufa daga cikin addinin don mutumin da ka ganshi da irin wannan sifa yana daga cikin alamomi wanda ake gane munafiki da shi to gashi nan Allah subhanahu wata'ala bayan waɗannan mutane sun zo sun gabatar da uzurorinsu sun zo sun faɗi ƙarya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dinga yi masu uzuri don mutumin da ya kawo uzuri ya ce ba zan samu halatta bai ce je ka zauna ba zan samu halatta bai ce je ka zauna ya faɗi a kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya afa Allahu anka gashi nan afa Allahu anka lima abinta حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين wannan aya tana da dalilin sauka kamar yadda ibnu jarir tabari ya rawaito rahmatullahi alai daga mujahid radiyallahu an yana cewa wasu gungun mutane daga cikin gumaguman munafikai sun zo sun zauna sai sashi suna ce da sashi ista'dinu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku je ku nemi izinin annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa in adina lakum faq'udu idan annabi ya so ya ga dama ya ba ku izini yace ku zauna ku zauna wa in lam ya'zan lakum faq'udu in ma bai ba ku umarni da zama ba ku yi zaman bi ma'ana in yace ku zauna ku zauna in ma ya ce bai ba ku izini ba sai kun fita jihadi ko rabu da shi ku yi zaman ku kawai sai waɗannan aya wannan aya sai ta sauka suna zuwa suna kawo uzuri wannan ya shigo ya ce ba ni da uzuri wannan ya ce ina da uzuri wannan ya ce ba zan samu halatta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yana ta musu uzuri duk wanda ya kawo uzuri sai a anshi uzurinsa duk wanda ya kawo sai a ansa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce afallahu an Allah ya maka rangwame ya yi maka afuwa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima abinta lahum menene yasa kai ma waɗannan mutane izini kace su zauna a gida hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu mai yasa ba za ka bari har ka gane su wane ne masu gaskiya daga cikin waɗannan mutane ba wata alamal kadibin sannan ka gane su wane ne masu ƙarya ashe da wannan aya muke iya gane cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba saboda mai gaskiya ya zo ya faɗi uzurinsa ya ce ka zauna wanda ya zo da ƙarya ma ya faɗi uzurinsa ya ce ka zauna amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata masa Allah ya maka rangwame ya kai manzon Allah Wa sallam menene yasa kai wa mutanen nan izini kace su zauna me yasa ba za ka bari ba ka ce kas su tafi koko kowa ya fita har sai ka gane su wane ne na gaskiya sannan ka gane su wane ne makareta kaga ashe kenan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi idan ba a sanar da shi ba don mutumin da ya zo da ƙarya zai ce kai ba uzurinka na gaskiya bane sai ka fita jihadi mutumin da ya zo da uzurin gaskiya ce eh kai na san kana da uzuri ka za ka yi zaman ka amma da wanda ya zo da gaskiya da wanda ya zo da ƙarya annabi sai ce to duk ku je ku zauna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan ya faru a qissatul li'an kamar da ya faru a cikin abin da ya zo a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima wata rana sahabbai sun zauna suna hira sai wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah wai shin menene kake ganin makomar wani mutum daga cikin mu wanda zai koma ya samu wani mutum da matarsa a cikin gidansa a ɗakinsa akan kan katifarsa yana lalata da matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi magana ba sai aka watsi. bayan an watse shi wannan mutum da yake tambaya gobe washe gari sai ya sheko a guje ya ce ya rasulallahi wannan abu da na tambaye ka a jiya yau ya faru da ni a cikin gidana annabi ce ka zo da matan sallallahu alaihi wa sallam, aka kira ta shi ya faɗi nasa ba sin matar ta ce a'a ya rasu rasulullahi ba haka aka yi ba aka ce to za a yi rantsuwa kowanne daga cikin ku zai kira ma kansa fishin Allah da kuma la'anarsa duk suka yadda haka abinda nake so in nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya san gaibi da sai ce a kada ku rantse ke wannan al'amari ya faru ko ko a'a ya ce ba a buƙatar rantsuwa kai wannan magana da ka zo da ita ba gaskiya ba ce amma shi ya tsaya ita ma ta tsaya ta kira ma kanta fishin Allah shi kuma ya kira ma kansa la'anar Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya raba aure tsakanin su don dama idan aka yi li'ani ya haramta waɗannan mutane su sake auratayya tsakanin su ko da su kaɗai suka rage a duniya amma abin da nake son faɗa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya raba aure tsakanin su sai ya ce to ku je Allah subhanahu wa ta'ala cikin ku ya san mai gaskiya kuma ya san makareci a cikin ku ashe kenan kaga da ya san gaibi da ba za a kai ga wannan rantsuwa ba zai yi bayani kamar yadda anan mutane suke ta zuwa masa da uzuri wannan ya kawo wannan ya kawo kuma ya anshi na gaskiya kuma ya anshi uzurin mai karya. Allah ce ba haka ya kamata ka ba da dukkanin su ka tarkata ka ce kowa sai ya fita jihadi domin ka gane wane ne mai gaskiya daga cikin mutanen nan sannan wane ne wanda yake kawo maka uzuri wanda yake ba na gaskiya ba ina fata muna fahimta amr ibn maimun ya ce radiyallahu an abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikata su sai Allah ya tsawata masa subhanahu wa ta'ala abu na farko shine wannan ya anshi uzuri daga mutane da gaskiya da wanda ba gaskiya ba Allah ya ce ba haka za ka yi ba sannan abu na biyu shine a lokacin da ya fifita an san diya a wurin waɗannan mutane da aka kama lokacin badar a lokacin da aka yi yakin badru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi shawarar sahabbai ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawaran abinda kuke ga za a yi da waɗannan mutane Umar dan Khattabi radiyallahu anhu yace abinda ni nake gani ya Rasulullah kowanne daga cikin mu anan yana da makusanci ka umurce shi ya kashe makusancinsa abubakar ne siddiq ya ce a'a radiyallahu an ya rasulullahi abinda ni nake gani ya kamata ka anshi fansa a wurin mutanen nan su karantar da jama'an mu tsawon shekara goma don mutumin da ya wannan sai a yan tashi ya zanto shi kenan ya fita daga cikin kangin bauta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya anshi shawarar abubakar radiyallahu an ya ansa sai aya ta sauka ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض turiduna arada ad duniya. wallahu yuridu al-akhirah wato bai ga wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko ya anshi fansa a wurin wasu mutane bayan yaƙi sai ya shatatar da jininsu domin ya gurguri tsakuwa domin aya ta ji tsoro amma tun da yi haka nan gaba ya rasulallahi in abu ya faru irin haka ba fidiya za ka ansa ba inna ma ya kamata ka tsorata mutanen nan domin idan ka tsorata su babu wani mutum wanda zai sake tunanin bari ya zo ya yaƙi da kai a nan gaba don haka amru bin maimun radiyallahu an yace waɗannan ababe guda biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata masa akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin abubuwan sun kai guda uku kamar yadda ya zo a cikin suratu abasa a lokacin da abdullahi bin ummi maktum ya zo shi wannan mutum radiyallahu an yana ɗaya daga cikin masu kira mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wurinsa yana neman ainihin istifsari wato gane wasu abubuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dan jinkirtar da shi domin kwaɗayinsa waɗannan manyan mutane daga cikin ƙurayshawa idan Allah zai so su shiryu to waɗanda suke ƙarƙashin su na mabiya da talakawa su ma za su shigo musulunci gaba ɗaya annabi sai dan jinkirtar da shi alaihi salatu ya fuskanci waɗannan mutane sai aya ta sauka Allah ya tsawata masa abasa wa tawalla an a al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi to wasu malamai suna ganin waɗannan ababe guda uku su ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi Allah subhanahu wata'ala ya tsawata masa sannan anan akwai wani adabi da Allah subhanahu wata'ala yake karantar da al'umma idan mutum yayi laifi jama'a ba ne masa ake yi ba ba kyaransa ake ba ba aibanta sa ake ba ba kuma tozarta shi ake ko a wulakanta shi ba a addu'a ake masa da neman shari'a misali kamar ɗanka ne saba maka ba tsine masa albarka za ka yi ba saboda idan ka tsine masa albarka to da can yana kangare domin kangarar ta sa ka tsine masa albarka to tsinuwarka na iya sawa ya kangare ya buwaye al'umma ba haka za ka yi ba yanzu wani kai aikin da ka aikata kenan Allah ya shirya mun kai yanzu kai baka ji kunya ba Allah ya so ni rahama ya tausaya mun akan ka ire-iren waɗannan addu'o'i irin wannan na gansa a Saudiya za ka ga mutum ya yi laifi ya ce hadaka Allah Allah ya shirye ka ba kai ne kai kaza kai kaza ba rahimaka Allah Allah ya maka rama ba kai ne kai kaza kai kaza ba afa Allahu anka Allah ya maka afuwa shin wai ba kai ne kai kaza kai kaza ba to kaga faɗa ce ake masa amma kuma at the same time ana roƙa masa Allah subhanahu wataala a don haka idan Allah ya so shi da rahama waɗannan addu'o'i da ake masa sai ya samu rahamar Allah ya samu afuwarsa wa bittali kuma ya kasance daga cikin masu shari'a amma mu ba haka muke ba kaga adabin qur'ani sai da gabatar da afuwar afallahu an ya rasulullahi baka laifi kai baka daga cikin masu laifi domin a can ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima baka cikin masu laifi amma wannan tsawa da za a yi maka Allah ya riga ya yafe maka to wannan shine adabin da ya kamata mu mu dauka amma kaga wai mahaifi ko mahaifiya wai barazana yake wai wai da bakinsa wallahi zan tsine maka ka shiga duniya wallahi zan la'ance ka bi duniya a to in ya bi duniya malam wane ne ya asara babu wanda ya asara sai kai saboda al'umma za su tare sa bayan sun tare shi kuma kai in ka kwanta dama ba za ka samu mai maka addu'a ba saboda misali yaron da kai baki ya koma shan fakalin da banalin da afrolin da totolin misali da irin dangin waɗannan ababe kana da tsammanin idan ka kwanta dama zai samu lokaci ya ce rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ba za ka samu ba ashe kenan barazana da cewa zan tsine maka shiga duniya wallahi zan maka baki wannan duk bai tashi ba domin ya tabbata a cikin sunan da sahih kai hatta dabbar da mutum ke hawa ba daidai ba ne mata baki misali kana hawa mota ko mashin ko keke misali ko ma menene ko ko a'a jaki ne kake da shi ko ko doki ko alfadari ba daidai ba ne ka ce kai wannan tsinanniyar dabba ba daidai ba ne saboda idan Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi bakinka akan la'antar wannan dabba sai ta ɗaura maka wahalar da kai innan babu mai tsamar da kai a cikin wahalar sai Allah subhanahu ta'ala don haka duk yadda rai ya ɓace a ɗauki irin wannan adabin na Qur'ani kai dai Allah ya shirya min kai Allah ya sa ka da halinka ya ɗaure a haka kai dai Allah ya tausaya maka domin ni ina fafutuka ina raye in ba na nan yaya za ka yi ire-iren waɗannan maganganu shine ya kamata iyaye su dinga gaya ma yara amma ba kakkausan maganganu ba na'am لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين الله سبحانه وتعالى yana mana bayanin sifa daga cikin sifofin muminai la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa da rana ta ƙarshe ba za su nemi izininka ba an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim akan wai su yi jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu ba ba za su nemi izininka ba ma'ana ba za su ce kai musu izini su koma gidajensu su yi zamansu su bakka kai yaƙi ba domin Allah subhanahu wata'ala ya musu bayani a ayoyi da yawa ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafs ba zai kyautu ba bai dace ba bai yiwuwa ga mutanen madina da waɗanda suke kewayensu a ce su tasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gaba ya fita jihadi sannan su su koma su yi zaman su a cikin gidajensu ba zai kyautu ba su tasa annabi alaihi salatu salam idan mutuwa sai su ce kai je ka mutu mu muna nan a zaune a cikin gidajenmu wannan bai kyautu ga mutanen madina ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar musu ya kwadaitar da su akan jihadi a don haka sai bayanin kaɗan daga cikin sifofin muminai la yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rana ta ƙarshe ba za su taɓa neman izinin ka akan kai ka tafi yaƙi su su koma gidajen su yi zaman su ba an yujahidu bi amwalihim su yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne kwarai ga masu jin tsoronsa subhanahu ta'ala. a don haka daga cikin masu jin tsoronsa su ne waɗanda inda ka tafi ɗin nan za su bi ka duk inda ka sanya kafafu suna tare da kai abin da girma kwarai a wurin su koma su tura ka yaƙi sannan su ce ka yi musu izini ka koma ka zauna wannan yana ɗaya daga cikin siman munafikai za a yi yaƙi ana neman gangami ga abu ya taso amma su ce wallahi muna da uzuri kaza ba za mu iya kaza ba babu kaza to ba ma jihadi a yau ba yanzu idan ka koma ga al'amarin da ya shafi addini yana ɗaya daga cikin abin da ake gane munafiki da shi idan al'amarin addinin ya taso ba zai yi ba amma shi har kullum hangensa yaya za a yi ya tatsa ya ci daga cikin wannan addini wannan alama ce ta munafiki saboda mumini sahihin mumini wanda ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da rana ta ƙarshe har kullum tunaninsa yaya za a yi wannan addini a ciccida shi ya koma ya hau sama ya kai inda bai kai ba wannan shine tunanin mumini na gari amma ka koma kana da tunanin cewa a'a kai din nan ba za ka bada ba kai ba za a yi da kai ba a'a su je su yi mu gani misali ai ma ga yadda za a yi ai mu idan ba mu shiga ba ba za a yi da mu ba wannan yana ɗaya daga cikin tunani irin na munafikai don haka duk mutumin da ya samu kansa daga irin wannan birbishi ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ya raba shi da irin wannan aiki saboda addinin nan da son mai so da in mai ki da yaddan mai yadda Allah ya yi alkawarin addinin nan ba zai sauka ba ashe ko tun da addini ba zai sauka ba kaga abin da ya fi kyautuwa dukkanin musulmai gaba ɗaya su tattaru su ɗaga wannan addinin har sai an kai shi inda Allah subhanahu wata'ala yake nufi ko kuma kai abin da zaka iya domin ba dukkan aiki bane kake iya farawa kuma ka gama shi akwai aikin da zaka fara ka gama akwai aikin da zaka fara wani ya gama to sai kai iya abin da kake iyawa wani kuma idan ya zo sai ya daura daga inda kai kuma ka tsaya wannan shine tunanin mumini na gari na'am innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum wartabat qulubuhum fahum Allah subhanahu wa ta'ala sai mana bayanin sifar munafikai anan bayan ya ce waɗanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba za su taɓa neman hanzari akan kai ka tafi ka yi jihadi su su koma su yi zaman su ba to sai mana bayani anan subhanahu wa ta'ala inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir kawai waɗanda za su nemi izinin ka wurin zama da sharholiya da shantakewa su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba subhanahu wata'ala ba su yi imani da rana ta ƙarshe ba bat qulubuhum sannan zukatan su tai tantama akan ingancin ka da kuma ingancin wannan addini naka fahum fi raibihim yataraddadun a don haka a cikin tantaman su da shakku da kokwanto suke kai komo su dai ba su gaskata addinin ba ba su kuma ce ƙarya bane ba su ba su daga addinin ba su ba su dakushe addinin ba su ba su ce muna yi ba ba su kuma ce ba ma yi ba su ba su ce a zo a tafi ba su ba su ce mu ba za mu tafi ba hakan nan tsakankanin gaba da baya su jefa kafar dama su dawo da ta hagu su gabatar da ta hagu sannan su jeho ta dama hakan nan suke ainihin terere tsakanin gaskatawa da kuma karyatawa wannan sifa ce bayyananniya daga cikin sifofin munafikai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya masa bayanin irin waɗannan mutane domin wannan aya tana wato tun daga can inda muka karanto zuwa wata gaba da zamu kai tana da dalilin da yasa waɗannan ayoyi suka sauka akwai wani mutum ana kiran shi aljadd ibn qais wato a lokacin da za a yi bai'atu abin bai'atu ridwan abin nan wacce take cikin suratul fatih can da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana cewa mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu don mutumin da ya halacci ƙarƙashin wannan bishiyan yayi mubaya'a sai mutum ɗaya tak shine aljaddu jadd ibn Qais shi wannan munafiki ne shi ya san munafiki ne mutane ma sun san munafiki ne kowa ma dake cikin garin madina ya san cewa aljaddu bin qais wannan ɗaya ne daga cikin munafikai a don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake mana bayanin ire irin waɗannan mutane jaddu bin qais da abin nan abdullahi bin ubay bin salul da rifa'a bin tabut da aus bin qaydi duka waɗannan gawurtattun munafikai ne a cikin al'umman musulmai duk abin da za a kulla a cikin al'umman musulmai sai sun warware shi sannan abin da za a warware cikin al'umman musulmi sai sun kulla shi duk yadda za a yi addini ya samu tasgaro da matsala da tangarɗa waɗannan mutanen sai ka samu sai sun kasance sun ba da goyon baya a don haka lokacin da aka zo ana a kowa ya bada hannunsa cewa ya rasu rasulullahi bakin rai bakin fama ni dai idan na dawo to in dai kaga na dawo abinda muka fita nema ya samu idan ko abinda muka fita nema bai samu ba ya rasulullahi ni na gwammace a ɗauko gawa ta a kai ma iyalina kowa na mubaya amma shi ya zamansa kawai saboda shi munafiki ne ya san shi munafiki ne kuma kowa ya san munafikai ne to wannan ayoyi da su ne ake magana sannan kuma abin da ya sa ɗin su suka ɗauki munafinci ya kace musu e, wato ya kasance musu gadar hawa ko ko tsanin hawa domin ba su san mahimmancin jihadi ba ko ko a'a sun sani ɗin amma kuma saboda ƙin Allah subhanahu wa ta'ala da yi wa addinin zagon ƙasa ya zanto suka ɗauki abin ba bakin komai ba ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin mahimmancin jihadi kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ونزل كجياتي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ونزل كجياتي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri a don haka sahu na farko daga cikin masu tsoron Allah sun san girman waɗannan ayoyi sun san mahimmancin waɗannan ayoyi a don haka su ba za su taɓa neman izinin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan su koma a tafi yaƙi su su koma su zaman su ba ba za su yi wannan ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira hankulansu ya tsawata masu suna tsoro irin waɗannan ayoyin kada a same su da birbishin wata alama daga cikin alamomin munafikai Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله man yasha wallahu والله واسع in ka ga dama ka ce ba za ka yi addinin ba ba za ka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane waɗanda ba irin ku ba mutanen nan suna bibiyan muminai suna masu taushi ga muminai masu kaushi da tsauri ga kafirai suna ba da dukiyansu da lokacinsu da jininsu wurin yakan duk abin da ba musulunci ba sannan ba su tsoron zargin mai zargi wurin ɗaukaka karmar Allah subhanahu wata'ala to waɗannan muminai sun san irin waɗannan ayoyi sun san mahimmancin waɗannan ayoyi a don haka shi yasa su ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ba za su zauna su nemi izinin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan aje ayi yaƙi su su koma su yi zaman su ba ba za su yi wannan aiki ba in ka kalla ko ba ma jihadi ba halin da ake ciki na al'umma a yau za ka samu kaɗan ne yake fita daga cikin alamomin munafiƙan nan guda biyu domin nau'in munafinci gida guda biyu ne akwai nifaqun amali akwai nifaqun akwadi, akwai munafinci na ainihin mu'amala munafinci na mu'amala shine zuciyarka ba ta son mutum amma kullum ka gansa ka buɗe masa haƙora kamar kwalin siga wai da sunan cewa kana kaunansa wai shi ne naka ai wani Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara ɗaukaka da matsayi amma wa ma tukhfi suduruhum akbaru abinda zuciyar take ɓoyewa yafi abinda bakin ya bayyana wannan ana kiran shi nifaq amali munafinci na mu'amala idan ɗaukaka ta sami wani ɗin nan baka so idan kaga ya kama hanyar ci gaba kana ƙoƙarin dakushewa wannan baya fitar da mutum a cikin musulunci amma yakan rage masa karsashi da kuma nauyin aiki a cikin ma'auninsa sannan akwai nifaqun aqadi wato nifaqi munafinci na ainihin aqida wannan duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan munafiki malamai sun yi ittifaqin ba musulmi bane yaya yake shine idan ɗaukaka ta samu musulunci kana jin haushi idan kuma hazima ya zanto an karya musulmai an wulakanta su an yi galaba a kansu babu wanda ya kai ka jin daɗi da farin ciki shi haba su ma an gaya musu ai laifin su kenan matsayin su kenan ko ko a'a kai ne kake kokari ka shimfiɗa yadda za a yi a imma musulunci da musulmai don mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan nau'i to wannan ba musulmi bane ko da ya yi ikirari ya yi sallah ya azumi ya yi zakka ya yi hajji ya hau ka'aba ya sha zamzam ya sa ihrami wannan ba musulmi bane saboda addini ya riga ya yi bayani abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wani uzuri ko daga kun kafirta bayan kun yi imani ya tabbata a cikin hadisai sahih hadisin ainihin mu'adh ibn wanda imamu tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa rasul amri al-islam ainihin kan al'amari shine musulunci duk abin da mutum zai yi in bai kasance musulmi ba to wannan ba shi da lada a cikin aikinsa wa amuduhu sala sannan ginshikin musulunci wato ko kuma ginshikin al'amari shine sallah don mutumin da ya zanto baya sallah wannan ana jiye masa tsoro fadawa cikin fishin Allah ko kuma azabar Allah abu na uku wa dirwatu sinamihil jihad kololuwan tororuwan al'amari wato shine jihad. ashe kenan kun ga musulunci bai cika ya kammalu matukar ba a yi wannan jihadi ba amma abin da muke gani a yau nan da can wannan ba za a kira shi jihadi ba hayaniya ce kawai ta yin iskan anguwa jihadi dole a samu shugaba dole a samu tsari yana da dokoki yana da ainihin sharuɗansa sharuɗa shine ku kira mutane zuwa ga musulunci su ce ba za su yi ba sai ku ce to kun ajiye zariba bi ma'ana akwai harajin da za a sanya wanda za ku dinga bamu shi ko hikimar haka shine mu mun aminta kuma kun aminta idan kuna biyan mu'araji kun tabbata cewa ba za mu faɗa maku ba idan wani maƙiyi ya faɗo za mu haɗa kai mu da ku mu yaƙe shi shi ne amfanin wannan ainihin haraji Yan suka ce a'a ba za mu yi musulunci ba ba za mu ba da wannan harajin ba to shikenan sai a haɗa al'umman musulmi a je a faɗa musu da yaƙi. domin abin da yasa za a fada masu mu dinnan ba mu aminta da mu da dukiyoyinmu ba saboda inda kun yi musulunci mun san kuna cikin mu idan da kun ba mu haraji mun san ba za ku yaƙe mu ba amma ba ku yi musulunci ba ba ku ba mu haraji ba don haka mu ba za mu amince ma rayuwanmu da matanmu da ƴaƴayenmu da mu gare ku ba wannan shine dalilin da yasa a je ai jihadi amma ka ta sawa mutumin da bai ji ba bai gani ba ka fashe shagonsa ka ɗauki kayayyakinsa wai ka ce ka kwashi ganima a'a wannan ba jihari ba ne sannan irin wannan abu akwai hausawa suna kiran wanda ya wannan aiki da wani abu mutumin da zai fasa wani wuri ko ya tsallaka wani wuri ya ɗauki abin da ba nasa ba hausawa kuna kiran shi da wani suna ya kuke cewa da shi ban ji ba to shi ne aikin da wannan ya yi ana fahimta kai bal hasali ka ta san mutum ma ka kashe shi ma akwai haɗari. domin ya tabbata a cikin bukari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qatala mu'ahadan lam yura ra'ihatal janna don mutumin da ya kashe kafirin amana ba zai ɗanɗani ɗanɗanan ƙanshin aljanna ba kaji ba kafirin amana to ina kake tsammani ga musulmi wanda zaka ta sama a kashe sa a don haka jihari babi ne wacce yake ba za a kulle ta ba har sai duniya ta tashi ya tabbata har wa yau daga cikin falalolin jihadi a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce inna fil jannati lami'ata daraja a cikin aljanna akwai matsayi daraja guda ɗari ma baina darajatin wa daraja tsakanin wannan daraja da wancan kama baina sama'i wal ard kaman abin da ke tsakanin sammai ne da ƙasa a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabil wannan matsayi ba na kowa ba ne Allah subhanahu wata'ala ya tanadan ma waɗanda suka yi jihadi ne cikin neman yardan Allah subhanahu wata'ala a kenan kaga jihadi wani abu ne babba sannan har kullum ka gane duk sanda ƙur'ani zai yi maganan jihadi zai ce wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala kenan wannan kaidin sabilihi hanyarsa da za ka je ka fada ka yi jihadi don wani abu daban ko wata hanya can daban wannan ba za a kira jihadi ba misali ka san ma mutane suna zaune a masallaci ka sa bom ka ce ka yi jihadi ba ka yi jihadi ba ka je kasuwa mutane suna kai komo suna nema cikin taskar Allah subhanahu wataala ka tsana musu bom ka ce ka yi jihadi wannan ba jihadi ba ne ka je makaranta mutane suna zaune suna karatu ka dana musu bom ka ce kai jihadi wannan ba jihadi ba ne karin gumu bom ka rike mutum katakam kun mutu tare kun watsi wannan ba jihadi bane don mutumin da ya irin wannan ya kashe kansa sannan kuma ya tabbata a cikin sahihan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya sha wani abu ya kashe kansa to za a dinga masa azaba da irin abin da ya kashe kansa ran alqiyam a don haka shi sa zaka ji wa ce wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi cikin hanyar Allah subhanahu ta'ala don an yadda ba ta haka bane wannan ba za a kira shi jihadi ba ina fata muna fahimta haka kuma ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man barrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu ala nar don mutumin da kafafuwarsa suka yi dauda suka yi kura cikin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai haramta jikin wannan bawa wa wuta wato shi ba dan wuta bane wutar ma ba tasa bane amma fa ya zanto za su yi kura ne saboda neman yardan Allah subhanahu wataala haka kuma ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ribatu yawmin wa lailatin fi sabilillah khairun min siyami shahrin wa qiyami zaman daku na yini ɗaya da dare ɗaya wato a toshe wata kafa wacce ake da tsammanin makiya za su kawo samame ta wannan anya a zauna a tara wannan kafa kawai zaman nan da za a yi annabi ya ce ya fi azumin wata ɗaya da kuma tsayuwan dare na wannan azumi a na kun ga jihadi abu ne babba wa in mata idan da wannan mutum zai mutu a wannan wuri da ake zaman dako ake tara wata kafa ujriya alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu ayyukan da ya kasance yana aiwatarwa na alkhairi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dakatar da wannan aiki ba za a ci gaba da bashi ladan aikin nan da yake aiwatarwa wa ujri alaihi rizqu sannan za a gudanar masa da arzikinsa da yake gudanarwa a nan duniya wa uminal fattan sannan za a amintar da shi fitinan kabari za a amintar da shi fitina ta tashin alqiyama ran alqiyama. A kenan kun ga jihadi wani abu ne mai girma ya tabbata a cikin tirmidhi rahimahullah hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma falalan ainihin jihadi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ainani la tamassuhumun nar wato akwai idanu guda biyu wuta haramun ne gare ta ta kona waɗannan idanu guda biyu ainun baka fi sabilillah idanun da ta yi kuka saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah da kuma idanun da ya tsaya bai yi bacci ba yana zaman dako domin ya kare wata kafa wanda yake da tunanin za a iya faɗo ma musulmi ta wannan kafa idan wannan guda biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa waɗannan idanu Allah subhanahu wa ta'ala bai yi alkawarin ya kona su ba kana ya tabbata daga cikin falalan jihadi hadisin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo yake tambayansa ya ce ya rasulallahi ina so ka bani labarin wani aiki wanda ya fi jihadi annabi ya kalle shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innaka la tastati'u ba za ka iya wannan aiki ba ce a'a ka bani labarin aikin da ya daran ma jihadi annabi ya ce ba za ka iya ba ya matsa sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wa sallam hal idza kharaja hal tastati'u idza kharaja al mujahid shin zaka iya idan mai jihadi ya fita an tasuma fala tuftir ka ɗauki azumi ba za ka aje ba wata kuma fala ya zanto kana ƙiyamun laili ba za ka tsahirta ba Ƙala sai mutum yace la ya rasulallah ba zan iya ba Ƙala sai annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa zalika alladhi ya'dilu jihad idan da zaka iya wannan aikin ka ɗauki azumi tsawon fitan mai jihadi har ya dawo ba za ka ajiye azumin ba sai in ya dawo bi ma'ana in ya fita wata biyu ne ko uku kai kana nan rike da bakin ka da azumi sai ran da ya dawo za ka ajiye sannan ka dinga qiyamul laili sai san da ya dawo za ka daina idan za ka iya wannan aiki to wannan aiki shine aikin da ya dara ma jihadi ashe kenan kun ga jihadi al'amari ne babba sannan jihadi ba lallai sai jihadin takobi ba a'a jihadun nafs kai kanka ka yaki kanka misali ya za ka yaki kanka ka kasance mutum ne mai yawan saɓon Allah subhanahu wataala ka yaki kanka Allah ya taimake ka akan kanka ya zanto ka daina sabo kana shan taba kana zina kana caca kana liwati kana kisan rai kana saɓo da dama abubuwa da dama kana algushu kana sata ka roƙi Allah ya taimake ka akan kanka ya zanto ka daina waɗannan miyagun ayyuka kai ma ɗin nan kai jihadi ba wai lallai sai ka dauki makami ba saboda idan ba ka da dukiyar da zaka bada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya nuna mana hanyar da zaka iya kanka sadaka yace ta kuffu sharraka anin nas ka hana wa mutane samun sharrin ka to ka samu sadaka ashe kenan jihari ba sai ka dauki makami ba misali tunda yanzu misali ai ba ma jiharin yanzu a yanzu wa in kana hukuncin shi nan amma a aiwace a aikace babu shi don haka sai kowanne daga cikin mu ya koma ya gyara kansa ya yaƙi kansa akan banna a lokacin da ka gyara kanka din nan to kai ma ka shiga cikin sahu waɗanda yake za a kira ka sahu mujahidai amma lokacin da zaka ci gaba da shan giyanka kana luwaɗinka kana cacanka kana zinanka kana kazanka to sannan kuma ka yi tunanin cewa kai ɗinnan nan wani mutum ne na Allah ko kana neman yardan Allah da irin waɗannan ayyuka anya kuwa ba yaudaran kan kake ba bawan Allah to Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya mana taimako ya datar da mu wannan bauta da muke yi Allah muke roƙo ya ba mu juriya da tsayuwa akan cikin wannan azumi sannan kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda in mun yi bautan Allah subhanahu wata'ala zai ansa za mu rasa aya ana insha Allah fili ne kuma na tambayoyi kamar yadda aka saba akwai tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am to akwai taimako da dama ana nema kuma an saba don haka sai a taimaka don girman Allah subhanahu wa ta'ala kada a yi ƙasa a gwiwa za a kewaye abin da kake da shi ka bada sai ka yi tawassuli da shi a cikin neman bukatunmu na alkhairi gaba daya mala ya ce da Allah malam ina son a daɗa don Allah ina neman ƙarin bayanin aya da ke take cikin suratul an'am Allah subhanahu wa yana cewa bismillahir rahmanir rahim ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم har zuwa kuma inda yake cewa wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn wato abinda ayan nan take nufi mushrikan quraishawa sun kasance sun ware wasu nau'o'i daga cikin dabbobi sun aramta a ci sannan suka ware wasu nau'o'i daga cikin dabbobi suka ce halali ne a ci irin waɗannan dabbobi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu da martani ya ce samaniya ta azwaj auratayya ne jinsi ne guda takwas Allah ya halatta maku idan ko ba su ba sai abinda hadisi ya zo da halaccinsa amma ku dan kashin kanku ku ba za ku iya zuwa ku halatta ma kanku wani abu ba sannan ku haramta ma kanku wani abu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara musu bayani min ad-dha'n ithnain daga cikin raguna akwai guda biyu rago da kuma tinkiya halali ne mutum musulmi ya yanka ya ci sannan wa min al-ma'z ithnain sannan daga cikin tumakai da tinkiya da bunsuru su ma halali ne mutum musulmi ya ci kaga an samu guda hudu kenan ƙasa kaɗan sai ce wa min al-iblis daga cikin raƙumma kuma akwai jinsi guda biyu da raƙuma da raƙumi halali ne mutum musulmi ya ci kaga an ka hada da waɗancan guda hudu an samu jinsi guda nawa kenan guda shida sane ce wa min al-baqar daga cikin shanu kuma an halatta ma mutum musulmi ya yanka guda biyu da saniya da kuma sa ya halatta mutum ya ci kaga jumla an samu guda nawa kenan an samu guda takwas to shi sa Allah ya ce samaniya ta azwaj min ad-dhan wa min al-ma'z qul adh-dhakarayn harrama am al ka tambaye su shin mazaje ne guda biyu aka haramta daga cikin waɗannan ko ko mataye guda biyu an mashtamalat alaihi arhamul unsayin ko ko a'a abinda mahaifar waɗannan dabbobin mata guda biyu suka kunsa su ne aka haramta da Allah ku ba mu labarin wani ilimi in kun kasance ko kun ƙunshi wannan ilimin to wannan shine abin da ayan take nufi eh, a takaice na'am mai tambaya ta gaba a ya ce assalamu alaikum malam ya kafaran azumin wanda yake tuƙin mota ya yi sanadiyar mutuwan mutane guda uku to wannan akwai ra'ayoyi na malamai shin idan mutum ya kashe mutum sama da ɗaya zai kowane mutum da ya yi wato da ya sanadiyan salwantansa zai yi azumi sittin kenan akwai daga cikin malamai waɗanda suke da wannan tunani suka ce saboda kowace rai an tattalan mata azumi guda sittin a don haka da mutum zai niƙe mutum guda goma misali a lokaci ɗaya ko ko a'a ya kashe mutum goma to zai yi azumi sittin sittin sau goma kaga azumi nawa kenan ɗari shida to ɗari shida kaga kusan shekara ma biyu kenan zai kasance cikin azumi an fahimta wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a idan mutum ya kashe mutum sama da ɗaya ya zanto a lokaci ɗaya to wannan zai yi kafaran azumi guda ɗaya ne kawai ma'ana shine sittin kwanuka sittin wata biyu saboda yuridu Allahu bikum al wa la yuridu bikum al Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ku da sauki ne ba yana nufin ya tsawwala muku bane ana fahimta amma sai dai idan ya kashe mutum ne a lokuta mabambanta to wannan shine kowane kuma mutum zai yi masa azuminsa misali kamar a ce yau ba muna asabar ba yau ya kashe mutum da ya kashe mutum yau gobe lahadi sai ya sake zuwa ya kashe wani jibi litinin sai ya sake zuwa ya kashe wani gata talata ya sake zuwa ya kashe wani abin nan citta laraba ya sake zuwa ya kashe wani mun samu mutum guda nawa to kowane mutum daga cikin waɗannan zai haɗa ya masa azumin sa ainihin sittin sittin har guda biya idan a lokaci ne mabambanta amma in a lokaci ɗaya ne to wannan zai yi azumi ne na kafara guda ɗaya wallahu a'lam mai tambaya ta karshe ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya ina taya ka murna akan appointment da ka samu Allah ya taya ka riko malam ga tambaya na zan iya brush da azumi a bakina to malikiya ba su halatta mutum ya yi buroshi irin namu ba misali abinda ake kiran shi ma'ajunul asnan wato brush and maclean malikiya ba su halatta a yi ba amma akwai wasu mazhabobi kamar aure imamu shafi'i rahmatullahi alai ya halatta yin asuwaki dukkanin yini to sai malamai suka yi kiyasin asuwaki da buroshi akwai wani littafi na shekul azhar wanda ya rasu ali jadil haq rahmatullahi alai suna littafin bayanun linnas ya yi bayanin cewa babu laifi mai azumi ya yi buroshi da rana matukar ya amincewa cewa ruwan makilin din nan ba zai surare ya shige masa makoshinsa ba ina fata muna fahimta don haka wanda ya ce maka ba zai halatta ba ya takaita ne ga ainihin masaba ta malikiya wanda kuma ya ce maka ya halatta ya dauki fatoyi ne na wasu ainihin ra'ayi na malamai don haka babu laifi idan har wannan ɗanɗanan almiskin yana damun ka a bakin ka misali babu laifi kana iya zuwa ka sa makilin ɗinka da brush ka yi buroshi matukan ka aminta da cewa wannan ruwa ba zai sarari ya wuce ba ina fata mun fahimta to za mu dafa aya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta ya Allah ka ba mu lafiyar da za mu iya tsayuwa kuma mu yi karatu a cikin wannan azumi abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka ce mana waɗanda ba bashi yema yawa a cikin mu Allah ka ba su yadda za su biya ya Allah waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su matsuguna mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu ya Allah ka ba mu damina mai albarka makiyaya da manoma a cikin mu Allah kai musu albarka cikin kasuwancin su 'yan kasuwa da suke kawo kasuwanci domin sauwaƙa wa mutane ya Allah kai musu albarka a cikin kasuwancin su waɗanda suke tashin tashina a wannan ƙasa Allah ka shirye su shirin addini matukar masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ne. ya Allah kai musu abin da ya dace da su Allah ka bai wa shugaban ƙasar nan namu lafiya ya Allah ka sa ya kare mulkin nan lafiya ya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan tafiya kan daidai sannan ka haɗa shi da mutane na daidai duk waɗanda suke ma gwamnatin nan zagon ƙasa ya Allah ka shirye su idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da yake da hannu wurin jefa talaka cikin bala'i da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka shirye shi in mai shiriwa ne idan ba zai shiri ba Allah ka yi mana maganin sa don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya nemi ganin bayan mu Allah ka shagaltar da shi da abin da ba wanda zai yaye masa in ba kai ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين